أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لا زلنا في دراسة بعض الكتب النبوية ذلك أننا نريد أن نتبرك بألفاظ النبوة الكتب التي ألقاها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هي أبلغ هي أبلغ من كل خطبة يخطبها بني الإنسان ذلك أنه أعطي جوامع الكلم وهو رسول رب العالمين وما ينطق عن الهوى وحبذا لو أن الناس استطاعوا أن يأخذوا بعض هذه الخطب ويلقوها في مناسبات أخرى لنتبرك بألفاظ النبوة صلى الله عليه وسلم a cikin kutuban da muka karanta ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda muka kai muka tsaya aka ce mata suna da haƙƙi kan maza namiji yana da haƙƙi akan matarsa haƙƙinsa a kanta yana cikin haƙƙoƙinsa a kanta kada ta yarda wani ko namiji ko mace ya shiga gidansa har ya zauna ya ta ya shimfiɗan gidan ko bijara ko da ko da ko menene shine ma'ana kada ya yarda wani ya shiga gidan sai inda izini sa'annan aka ce in suka yi wannan aikin a dan ladabtar da su a dake su duka ba mai tsanani ba sa'annan kuma aka ce in suka yi biyayya suna da hakkin rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabiri yake falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf suna da arzike su a cikin abin da Allah ya huwace ma na dukiya hakkin su sai a basu na ci da sha da abin da zai ta rayuwarta. malamai da suka zo suna magana akan turaren da mace za ta shafa sai suka kafa suka kafa turare guda biyu suka ce turare wanda yake mace za ta shafa don ya ɗauke mata gumi ya ɗaukaka darajarta suka ce wannan wajibi ne akan mijinta ya sai mata tilas to sa'an nan firare kuma da yake na ƙanshi na jin daɗi tsari akan haka suka ce sai in ya ga dama kuma sai irin wanda yake so don me yasa suka raba suka rarraba tsakani suka ce wancan zai daga darajarta zai kare mutuncinta to wajibi ne matarka ta kiyaye addininta da mutuncinta da lafiyarta wannan wajibi ne akan ka ba ganin dama bane wancan turaren zai daga mutunci zai kare mutuncin ta sai aka ce wajibi ne amma wanda yake dan kai jin daɗin kanka ne aka ce ai kai za ta shafa ma in ka in kana so ta shafa maka kuma irin wanda kake so sai shi za ta shafa amma wanda aka ce tilas ne to sai shari'a ta ce rizquhunna arzikin su cikin a zuciyar da Allah ya baka ka ba ci da sha da tufa da kuɗin da za ka saka mata hannu ka yi bukata da kiyaye mutuncinta ka kare mutuncinta a cikin rayuwa wannan duk wajibi ne kanka ka kiyaye su wasausu bin nisa'i khaira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba yace ku yi wasiyaci na alheri ga mata fa innahunna indakum awanu yake saboda su ribatattu ne a hannunku wata wa'in suka fassara awanu ma'ana mataimaka ne suna taimaka muku a cikin rayuwa ma'ana ribatattu ne a hannunku shine iyayenta suka haife suka rene ta sai da ta girma ta kai son kowa kin wanda ya rasa suna kallon ta sai suka auren maka ka raba ta da su ka kai ta gidanka ta aje ba ta ba iyayenta ba dangi ba kowa kai ne farin wata a idanunta to dan Allah an ka musguna mata a hankalce ai kamu a hankalce ma baka yi daidai ba kafin sun shari'a sai manzo Allah ke la yamlikna li anfusihinna shay'a ba sa mallaka komai makan kawunan ba sa mallakan komai tana gidan aure ne ko kulle ko tana zaune gida sai abin da aka kawo mata to ashe ba wajibi bane ka zauna kai ma ka dadanta mata ba wa innakum innama tafakkumuhunna bi amanatillahi yake saboda ku ku karbe su ne da amana ta Allah madaukakin sarki wasalantum furujahunna bi kalimatillahi kuka halalta farajin su da kalma ta Allah madaukakin sarki fa'qilu ayyuhan nas sai manzo Allah ce ku hankalci abinda zan fada muku ya ku mutane fa'qilu ayyuhan nas qawli fa inni qad ballaghtu yace saboda cewa lallai ni na isar da sakon da Allah ya aiko ni da shi wa qad tarastu cikinku hakika na bari a cikinku ma in ma in ma in samtum bihi na bar muku abinda in kuka yi riko da shi falan tadillu abadan manzon Allah kalmomi guda biyu amfani da su falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbali lan ta sha bamban da lam lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lam yaf'al bai aikata ba sai ta yi zai zo ya aikata gobe amma lan bai aikata ba lan yaf'ala wa lan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku iya kun kawo wannan irin alkur'ani ba to ko har abada ba za ku iya kawowa ba ko da yake akwai sabani wurin malaman arabiya wurin mas'alan lan imamu zamakshari da wayansu manyan malamai suka ce lan litta'bidi to ibn malik yace cikin kafiya marra an nasiya bilan mu'abbadan qawlahu urdud siwahu fa'duda sai suka ce sai su wurin su suka ce lalla tufidu ta'di sai dai tufidu nafi wa wa nasb wa istiqbal to sawa'an mahma kana alqawlu fi ma'ana lan manzon Allah ya kawo lafazi da yake nassun fi mahallin nizai falan tadillu ba'di sai ce abadan sawa'an nan ta zamo litta'bid ko bata zamo litta'bid ba ga nafsi falan tadillu abadan har abada ba za ku taba fata ba matukan ku riko da waɗannan abubuwa biyu amran bayyana sai manzo Allah ya gaba da cewa al'amari ne bayyanan ba shi koyi babu zahiri babu baɗi babu hakika babu majaz ba majaz a cikin luga akwai cikin balaga amma dangane da shari'a sai manzo Allah amran bayyana al'amari bayyanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je shi yakin Khaibar sai sayyidina Umar ya tsinci takarda na attaura ya dauka yana juyawa yana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah kaga wannan sai manzo Allah ya hushi yace alam atikum biha bayda anaqiya alam atikum biha bayda anaqiya dan me zaka je kana takarda a taura littafin menene littafi ne aka saukar daga Allah manzon manzon Allah aka saukar wa annabi Musa amma duk da shi sai da manzo Allah ya ce ce alam atikum biha bayda anaqiya ban taho muku da ita farakat ya, babu da babu duhu a ciki ba wallahi لو أن موسى حيا ما ya إلا yace من ذا الله يا رسول الله ba النبي موسى زي يوم والله بزيد في رورن الله بس يا ديني أنا حظكم من الأنبياء مين الفاجئ مين ربكم cikin annabawa da manzannai wa antum hazzi min al-umami ku kuma ku ne tsagin rabona na cikin al'umma shi yasa yake ya zo mana da ita fara addinin musulunci babu duhu a ciki in ka ga duhu kai da baka fahimta ba sai aka ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna me za a tambaya aka ce bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila mun gane ko amran bayyana yace al'amari ne fili kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ya ku taron jama'a isma'u qawli ko ku ji ku shaurari magana ta wa'tiluhu ku hankalci abin da nake faɗa muku ka san manzo Allah ya kai matuƙa ko al'amarin da muhimmanci in ya tsaya ya ce kowa ya kasa kunne ku fahimci abin da ake nufi har ya zai ce watakila ba za ba za mu sake haduwa a wannan wurin ba saboda me saboda a wannan lokaci manzon Allah ya san cewa ajali ya fita. Allah madaukakin sarki sai aka yi mishi aka saukar mai da idza a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san lalle lokaci ya ajali ya cika daga bana ba kafar manzon Allah ba za ta kara ta kafan mai arafa ba har abada kuma to shi yasa yake ce musu kowa sai ya kasa kunni kowa fa ya ji abin da nake faɗa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san menene zai zo ya faru daga baya kun ga ayyan da al'amarin al'umma ya kasance ko isma'u qawli waqiluhu ta'lamun anna kullu muslimin aqul lil muslim ko kun san musulmi dan uwan musulmi ku san cewa dukkan musulmi dan uwa ne na musulmi ma'anan wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi yace wa annal muslimina ikhwatun yace lallai kusancewa musulmai baki daya ƴan uwan juna ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake ko anil hawa anan sai manzo Allah ya yi amfani da kalmar al-muslimu bai amfani da kalmar mu'mini ba balle abin ya zamo ya je nesa dukkan musulmi dan uwan musulmi ne ba ruwanka da imani ya shiga zuciyarsa ko da shiga ba tunda musulmi ne dan uwanka abin da ake cewa musulmi wanda ya faɗi kalma ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullahi wa aqama salata wa ata zakata sa'an ya azumi da zakka da haji ya tabbatar da wayannan guda biyar gashi ana tafiya da shi addinin musulunci yace dan uwanka ne baka isa ka cire wannan dan uwantaka ba tunda Allah ne shari'an Allah ce shari'a ce ta tabbatar da wannan kana son shi ko baka son shi rashin rashin tunane ne yake sa kana cin dan uwanka musulmi in ka zo kuma kai sallah at-tahiyatu lillahi as-salawatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wanda kake cikin nan ka san matsayin shi wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba as'asa akhbara an yakuna inda Allah afdal da yawa mutum za ka tare na shi baka san me matsayinsa ba wurin Allah yana da kima yana da daraja wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yace man adali waliyan wa qad azantuhu bil harb duk wanda ya jayayya da waliyi na ya fito mai yaki ka san wannan da kake ci me matsayin shi Allah shi kansa bai san matsayin shurin Allah ba amma Allah ya ce illa ibadatan mukhlasina bai ce illa ibadatan mukhlisina ba mukhlisina shine kana aikin addini kana fafutuka kana fama aikin ta yayi kyau ka samu shiga baka samu shiga ba Allah kaɗai ya sani amma mukhlasina wanda suka samu shiga Allah ya tace su ya karbe su su ne mukhlasina ko baka san wannan mutumin ba shi yasa aka ce dukkan musulmi dan uwan musulmi ne musulmi kuma ne wanda ya faɗi wannan kalma baki daya ba wai sai wanda ya zo shiga kungiyarsa ba Sawa an kungiyar ka ya shiga kungiyar wancan ya shiga duk abin da ya shiga baka isa ka kafirta shi ba baka isa ka tsinka wannan dan uwantaka ba da hakkokin ta baki daya sai in yayi abin da yake so kan wannan abin da gangan kuma ya san cewa kafirci ne yayi kuma amma bai sani ba manyan malamai ne yake ganin darajar su suka faɗa mishi tawili ne jahilci ne mantuwa ne sai a karbi hanzarin mutum sai an tabbatar mishi da cewa wannan abin kafirci ne kuma ya yi. sa'annan ko ba za a kama shi da lazimul mazhabi ba abinda kake fada din nan ba shi da kyau lazimin sa kafirci ne ba za a ce ya kafirci ba kullum muna tattauna mas'ala lazimul mazhabi mazhabun am ghairul mazhab kowa ya fahimci wannan matsala mun gane ko yace kusanci wa wa annal muslimina ikhwatun fala yahillu li muslimin min akhihi illa ma a'tahu an qid nafsin minhu yake bai halatta gare ka ba duk abin da dan uwanka musulmai suka mallaka sai abin da ya baka da daɗin ransa ba yaudara ba ba tata ba ba murdiya ba ba fin karfi ba duk abin da kai sai Allah ya sa ka biya shi ranar sai an tsaye da kai an kai aiki saki kisaki kowa sai an ba shi hakkinsa sa'annan in ka cancanci aljanna ka shiga ba ka ba wuta ne ke zalunci a ban da duhu Falatar tazlimunna anfusakum manzo Allah ce kada ku zalunci kawunan ala hal ballagtu na isar da sako fa suka ce haka yake ta isar da sakonka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan manzo Allah ce allahumma shahad Allah kai ne aka ce a cikin addu'o'in da yake yana yana kutuba yake wa min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam fi mawqifihi bi arafa اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشرك المقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الظليم وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك, وفاضت لك عيناه وظل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب تقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين فلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنه الصبر اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار به وشر ما تهب به الريح وشر بوائق الدهر a duk haka manzon Allah yake sai yana ta fama a arafa'i kafin a tafi da zuwa a muzdalifa baya son wannan lokacin ya wuce duk abin da yake duk a filfin ka sai ka sai kai kokari a wannan lokacin ko za ka samu shiga haka manzon Allah yake kankan da kai da kaskantar da kai da tawadu'anci gaba ga zatin Allah madaukakin sarki sa'an nan sai ma da yake خطبته صلى الله عليه وسلم في تبوك ma'ana yaki aka yakin tabu an san tabu ko hanya ce hanya zuwa can ko aka je aka yi yaki قال sahabi yace kharajna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk yace wata rana mun fita tare da manzon Allah a zuwa yakin tabuk فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة يتي سيما الله يكونت سيما بلال ya kai bilal zan dan rasa ka nan ka da kai mana dakon alfijir sai manzo Allah ya bacci bilal na dakon alfijir sai bacci ya dauke shi kan su ankara gari ya waye rana ta fara fitowa sai manzo Allah ya tashi sai ya ta suka tashi baki da sai ce alam aqul laka ya bilal itla lana al-fajr ya bilal ban ce kai mana dakon alfijir ba فقال سيد بلال يتي يا رسول الله ذهب بالنوم الذي ذهب بك baccin da ya rasa ya ya baccin da ya dauke ka shi ya dauke ni ai mun ga yadda ake magana tsakanin babu tsoro babu babu wulakanci babu babu firgita manzon Allah ya faɗa sai shi ma ya faɗa yace ya manzon Allah ai abin da ya same da shi ya same babu wani makarkata da jin ruwan abin nan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani sahabi ya gan shi ke da kirki yana maka yana makarkata yake hawwin ala nafsi inna ma ana ibnu imra'atin kanat ta'kul ta'kul al-qabila fi makkah hawwin ala nafsi inna ma ana ibnu imra'atin kanat ta'kul al-qabila fi makkah ne ba ki take makarkata dan ne inda ma ana ibn imra'atun kana ta'kulu sara'uta al-kabida fi makka ya haka suke tare da manzon Allah amma duk masu riwaya har da kafirai suka suna matukan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ke matukan girmama sahabbansa فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد tunda shedan ya zo nan mutane sun yi bacci sai manzo Allah aka tashi nan sai aka je wani wuri zango aka yada zango nan aka yi aka yi sallah thumma salla ثم ذهب بقية يومه لما ذا الله يصلى أكا وايغري فأصبح بتبوك في أكا وايغري أكا شغا تبوك me aka yi تبوك yaki na tada addinin Allah ko فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال فعن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء wannan kalmomi ne ke kuwa daga harshen wa ashrafal maut qatlu shuhada wa a'mal ama ad-dalalatu ba'da al-huda وخير الأعمال ما نفع وخير الهدي ما اتبع وخير الهدى أو الهدي ما اتبع ina ma na matubi'a ha abin da aka kirkiro ko aka yi manzo a shi wa sharral ama amal kalbi wal yad al ulya khairun min al yad sufla wa ma qalla wa kafa wa وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير البناء بنا النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من حر جهنم والكنز كنز في النار والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربا من ذا الله يقول كروت دنجل أوكا haka yake wa shababu tubatu min al-dhunub to shi yasa sawa'an ma dan mata ne ko matasa ne maza duk inda kuka je kuka tara su to ku tabbatar da cewa sai an tsaya sai an yi da gaske sa'annan a fitar da su a damfarai amma har aka bar su aka rankara su dai ke dan bukatar su tabiya وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل مال اليتيم والسعيد من وئذ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه wa inna ma yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati azru'i duk abin da aka yi karbe shi a jabin ya tashi zira'i hudu والأمر بآخره وملاك العمل خواتمه وشر رواية رواية الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتعلى على الله يكذبه ومن يغفر يغفر له ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية يؤوضه الله ومن يتبع السمعة يسمع الله به ومن ومن يتصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه ثم استغفر الله ثلاثا ذلك استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. saboda na. a fassara bayan manzon Allah sai da aka taru ya yi musu ya hamdala ya gode wa Allah madaukin sarki sannan na ce amma ba bayan haka dama duk sa'an da kaji balarabe ya ce amma du, ma'ana faslul kalami kenan akwai magana baya yasa yake wa qad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu am idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ai unguwa mutanen yamani yuna sun san ni ai har na tsaya nace amma ba'du sun san me ke tafi bayan haka wa qad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha aka kawo anni li sulil fasl sai manzo Allah ya ce amma ba'du fa inna asdaqa al hadith kitabullah lallai tabbas zance mafi gaskiya littafin Allah wa awsaqul ura kalimatu taqwa igiyar da ita rike ba ta icewa da kai akan firashi ko cutan jahannama sai ina sai aljanna kalimatu taqwa ma hiya kalimatu taqwa wa anzal wa alzamahum kalimatu taqwa wa kanu wa ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake wa khairal milal millati ibrahima fiyayyan addini shine addinin annabi ibrahima shine addinin musulunci wallazi huwa millata abikum ibrahima huwa sammakum muslimina min qabl tunda wa fi hadha وخير السنن sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiyayyen sunnoni ko sunna wacce take daidai ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ashrafal hadith zikrullah ambatan allah shine yafi haka manzo Allah ya ce ma wancan hadisi la yazalu lisanuka rasban bi zikrillah وأحسن القصص هذا القرآن يتي سيين كسوشي كان أصلا تجد عبار دا دا دا ينزد عبد زيزو ككرن دا القرآن وخير الأمور عوازمها يتي سيين الأمر وإن سكفر الليل kaje ka bar farilla ka tattaka kai kai sakaki a ciki kaje kana fada akan sunna ko mustahabi ko makaruhi ma baka sani ba wa sharral umuri muhdasatuha yake mafi sharrin al'amurra abinda aka kago aka kirkiro a cikin al'adini. wa ahsan al-hadi hadi al-anbiya fiyayyan shari'a shari'ar suwa annabawa wa ashraf al-maut mutuwa mutum ya samu shahada aje ayyaki addinin Allah mutum ya samu shahada wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda manzo Allah ce siyayyen makauti mafi muni makauta mafi shine mutum bayan Allah ya shiryar da ka je da gangan ka saka kanka cikin ƙasa saboda san zuciya da son jin daɗin duniya wa amari amali ma nafa'a yace tiyayyen ayyuka duk baki daya abin da yake da amfani ba abin da ba su da amfani ba wa khairul hadi mattubi'a yace tiyayyen shari'a wa khairul huda aw wa khairul hadi mattubi'a yace tiyayyen shari'a shine abin da aka bi manzo a ciki ba abin da aka kago aka kirkiro ba wa sharral ama amal kalbi yake kiyayya mafi sharrin makauta kuma shine zuciyarka ta makauce ko da idanunka sun yi kari ko kafi rana ganin aski dan abin da ke faruwa shine duk inda idan kai kai da gani da kaifin gani ba zai gani ba sai da hasken rana ko hasken tusila ko hasken fitila cikin duhu zai gani duk inda idan kai dai da kaifin gani zai zai hango mai takwas ko mai goma duk inda ka kai da kaifin ji za ka iya jiyo abin da ya da mil arba'in to shi yasa da ganinka da tunaninka kwakwalwarka da komai sai ka tattara su su taimaka maka fahimtar mai Allah da manzonsa suka faɗa ta tsira in ba haka ka kauce wal yadul ulya khairun min al yadis sufla manzo Allah ke da ke hannu mai bayarwa shi yafi kullum bani a bani kullum kawo ko malami ne kai ko wani ne kai sai ma an ka samu ka baya ka mika wa ma qalla wa kafa khairun mimma kasar kasura wa alha abin da ya konan kankanta abu in ya wadatar an wadatu da shi ya fi alkhairi da wanda aka tara mai yawa ya shagalatar da kai kai ne kullum ba ka zaune ba ka tsaye kullum lissafi kullum tunani kullum har rayuwarsa tare wa sharrul ma'dirati hina yahduru al-maut yace mafi sharrin kawo hanzari mutum ya tsaya yana wasanni har sai lokacin da mutuwa ta zo hatta idza جاء أجل يقول يا ابني قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا آه. ma'ana tun daga yau ka tsara al'amarinka gobe ba ka da aminci a ciki ranakun rayuwa duk guda nawa jiya yau gobe ba ba haka bane jiya ka ke ka kawo ce za ka yi dawo da ita gobe kana da tabbas ne yake hannunka sai ka tsaya ka gyara yau in Allah ya kai mu gobe kuma to shine yau kuma yau kuma kenan amma jiya fau fau abin da ya wuce ba za ka taba iya dawowa da shi ba abin da ka samu ya zauna abin da ya wuce ka tsara shi abin da ke da tabbas hannunka shine yau gobe wace da tabbas zai kai gobe ke ce wa salamu alayya ko wa salamu alayya wa salam yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya ba nan isa bane ranar da aka haifo ka da ranar da zaka mutu da ranar da za a tara kai ranar tashin kiyama su ne ranar kuma mafi muhimmanci wa sharrun nadamati yawmal qiyama yace mafi sharrin nadama da na sani shine mutum zai zo ranar tashin kiyama ka ciza hannu yauma la ta sa'ata man dan yau raddada na sani ba da amfani wa minan nasi man la ya'ti salata illa dabara yace a cikin mutane akwai wanda baya yin sallah sai karshen lokaci ma'ana yana wasanni da sallah kenan wa minhum man la yadhkuru Allah illa hujra a cikin su akwai wanda baya ambaton Allah sai ba sai zantukan da ba su da amfani ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب yake ciyayyen kuskure harshe ne ma'ana ƙarya da yaudara da ƙarya wa khairul gina gina nafs yake ciyayyen wadata shine wadan zuci in ba ka da wadan zuci duk aka mallaka ma duniyar nan da kai da wanda ba sa mallaka komai duk ɗaya kuke wa khairul zadi yake ciyayyen guzuri tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wa ra'sal hikmati makafatullahi azza wa jalla yace abin da ake ce ma hikima ka ji tsoron Allah madaukakin sarki wa khayra ma wa qara fil qulubi al yaqin yayyan abin da ya tabbata a cikin zuciyarka ya zama kana da yaqini haka imamu malik yake ana ala basiratin ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdalan ajdan tarakna ma ja'a bihi muhammad ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdan tarakna ma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni na cinye cinye na san abin da nake ci yanzu duk wani ya zo da shirin ta sai mu bar abin da manzo Allah ya ce ana ala yaqinin fi dini wa a cikin wata riwaya ana ala basiratin min dini aw kullama ana rajulun ajjal duk sa'an da wani kowa ya zo da shirin abin nan dinsa sai mu bar abin da manzo Allah ya zo dan ya zo ya ruɗa hankalin mu ya ja hankalin mu sai mu bar abin da manzo Allah ya yi da shi wal irtiyabu min al kufuri yake kokanto da shakka yana cikin ayyukan kafirci والنياحة من عمل الجاهلية kukan شيرا kukan makoki, ينا cikin magudanci والغلول من حر جهنم فاتر ريبا yaki da yaudarar dukiyar mutane ko na gwamnati ne ko na kasa yana cikin harri nama. wal kanzu kayyun minan nari dukiyar da aka taskace ba a fitar da zaka, yace lalas daga wutan jahannama wal shi'ru min iblis waka da ba ba alheri a cikin basa yana cikin hanyar iblis wal khamru jima'ul ismi yace giya ita ce matattaran laifi laifuffuka wan nisa'u haba'il shaytan mata kuma sune kujiyar shedan igiyar shedan tarko kenan ko kungiya haka ke kai yake tarkon da in nai haka shi haka shi ba na kuskure yace su ne mata sai kai ya neme ka nan ya rasa ya neme ka nan ya rasa ya duk in sa'an da ya haka ya haka tarko sa da mace sai ya ga ya kama حبل الذي إذا كذا كذا لم أخطئ النساء هكذا أن يفعل والشباب shu'batun min az-du'a ba haka bane duk wa'annan rikici da yake ganin me yake faru mutum yana tsara kudin gwamnati ya tara dukiya dan me bankin ka sarautar kan ba da mace ba daɗi duk makami duk mai kowa sai ya musa rayuwar ka to kan waya kawo lalata ha eh? ya lalata wa shababu shu'batun Allah ce kuma ku sani cewa kuruci dangin hauka wa sharrul makasiri kasbur riba yake siyayyen mafi sharrin abinda ka kururuto na dukiya a kudin riba wa sharrul ma'akili malal yatimi yake mafi sharrin abinda aka ci cikin dukiya dukiyar marayu wa sa'idu man u'iza bi ghairihi mai arziki wurin Allah wanda ya gargadu da wani waninsa والشقي من شقي في بطن أمه مر أرضي كما وند والنية فارمة تنينا تنوسا وإنما يسير أهلكم إلى موضع أربعة أزرع manzo Allah ce duk abin da ke karshe kowanne a cikin ku za a je taki hudu zira'i hudu za haka a saka shi a ciki to me ko ana binne mutum a sama da haka zira'i hudu ko ba haka bane duk abin da muke ciki an gina sama har an je kan girgije garshe ba wurin dan dole za a ji ne kaman eh ko ka san dole abin ne ka eh harin da ka gina bayanan da ka gina shi za su ne ka wallahi tallahi ran da ka mutu ba za ka yadda ka kwana musu wurin ba za ka musu koyi dan me za a fasa kwana wurin ba ka isa ba da markan ne da toyota ke da siya a kori ko za a kawo ka saka ka a je a haka jira'i gurbin nan sai a saka ka a rufe ai ma arziki ma ce duk ba karshen mutum dan adam ke nan ba ko ina ne karshen dan adam nan ne ko to gashi nan duk sun ci ka an inda za a binne mutane ko kuma ba a ba a fitar da inda za a binne mutane ana ta gaje kabarin dan dole an fita an ana gini har an kuma shiga kabarin don ka ba su dama za su je su gini a ciki saboda zuciyar dan adam take ta wal amru bi aqil manzo Allah ce al amri wal aqibatu ka dukkan al amri abinda ake so karshen al amarin mutum wa malakul amali khawatimuhu wa sharru riwaya riwaya al-kadhib zan ci tuka na tsariya a waye gari iblis ya ya da zance tuka ba wanda ya san asalin zance wannan ya dauka ya fada baya jin tsoron Allah baya tantancewa menene shi ne ya ga an wa ne ko an ba ta ne. yana ta yadawa yana jin daɗi me yake ciki wa kullu ma huwa ati qarib manzo Allah ce duk abin da zai zo kada ka rudu da cewa shekara dubu zai zo yace zai zo tabbas kullu ma huwa ati qarib ba mun karanta cikin bukhari ba annabi Musa baya son ya mutu Allah yace ya annabi Musa ka dauki tafanka ka dora kan rago fatar rago duk gashin rago gwargwadon inda hannunka ya zauna fatar rago din gashi ɗaya ɗaya nawa ne za su kai nawa Ya ce ka je an ba ka rayuwa za ka rayu shekara haka nan in ka in fadin annunka ya ya ya shimfi dukan fa'ishi dashi ɗaya ɗaya har miliyan je ka za ka rayu shekara miliyan sai ce ma mala'ika to bayan haka me zai faru aka ce mutuwa yace to mutuwa ta zo yanzu me ya amfani da shi Allahu akbar كل ما هو عاجل wa قريب وسباب المؤمن وسباب المؤمن فسوق زاج المؤمن فاسقا كيني وقتاله كفر فياكيش كما كافر كيني أكي كافر كيني وأكل لحمه من معصية الله yi da shi kuma yana cikin sabon Allah to yi da mutum ya zama mahadin da zai yanzu ko zai an abu wa hurmati malihi ka hurmati wajibi ne ka kiyaye hannunka daga barin dukiyar musulmi ko ko da ɗari ko da kwatankwacin naira ɗaya ne ko kwabo ɗaya ne yadda ka san jininsa bai halatta ba haka dukiyarsa haka mutuncinsa wa man yata'alla 'ala Allah zibhu duk wanda ke cewa zai tilasta wa Allah ai sai Allah ya yi kaza ai za sa Allah ai Allah Allah manzo Allah ce sai Allah ya kayyata ka tun daga duniya har lahira babu mulkin adin gwiwa da Allah da bayansa babu kuma mulkin rikon kwalya tsakanin kowane ne da Allah madaukakin sarki Allah ke mulkin sa fa'alul lima yuridu manzo Allah mun ga addu'o'in da manzo Allah ke yi tsakanin shi da Allah wa man yaghfir yughfar lahu wanda ya yafe in aka yi ma ta yafe kama sai Allah ya yafe ma wa man ya'fu yughfar lahu ya'fu Allah anhu wanda ya yafe Allah zai yafe masa wa man yakzin al-ghaiza ya'zuruhu Allah wanda ya haɗe hushi yayi hakuri Allah zai ba shi lada wa man yasbir wanda ya hakuri kan halin da yake ciki bai ce bara ya je sata ya zama shi ma ya zama da biloniya ba yace Allah zai ba shi lada Allah zai musanya masa fiye da abin da ya hakura ya bari wa man yattabi as-sum'ata yusammi'u Allah bihi wanda yake yin aiki dan riya Allah zai bayyana mu kowa wani halinsa kenan riya ne ba dan Allah yake ba ko duniya ko lafiya wa man yatasabbar yudha'ifu Allah lahu wanda ya hakuri yana kira sakar da akan hakuri Allah zai baka lada mai yawa inna ma yuwaffa as-sabiruna da bighairi hisab wa man ya'si manzo Allah ce duk wanda ya saba wa Allah yu'azzibhu Allah Allah zai masa azaba sa'annan manzo Allah ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah au kuma ba ya istighfari ko uku haka ma addu'o'i kutuban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba ta dauki da ma'anoni waɗanda suka isa su sarkake zuciyar dan adam in yi aiki da su waye manzon Allah balaga ko fasaha sa'an nan mala ya ci gaba da cewa min khutabil lahu sallallahu alaihi wasallam duk manzo Allah yana da kutubi kutubobi sayyidina Abubakar yana da kutubobi na Umar yana da kutuba da suka duk ba su yi limanci a juma'a ba nana Aisha kanta tana da kutuba da sai sun samu labari wai suna magzantuttuka marasa kyau game da mahaifinta sai ta za ta dawo ta tara jama'a wannan duk kutuba ce tana na Aisha shafa kusbat na Aisha ta tara su baki daya don tana cikin wanda aka yi musu shera da fasaha da balaga don kuka ji kalmomin da ke ciki sai kun mamaki sai da ta tara su baki daya ta ce ya jama'a baya ta yi salata annabi ta yi Allah ta yi salata nabi ubana fa shine saniyas nabi Allahu khaliquhuma Allahu akbar ubana shi shine kaza kaza ka ci duk duk sa'annan bayan ta gama kace kuna da magana a cikin abin da zai fada suka ce ba abin da za a ce duk abin da ka fada gaskiya sai musu kutuba kyakkyawa baki ɗaya. sai da jikin kowa ya sanyi wata rana ta suka za ta makka aka bi ta aka bata labari to hawari za su kashe na usmana sai ta datta tafiya ta zaki dawowa ta tara jama'a ta shiga cikin labari ba ta ganin ta sai musu kutuba ta kawo fadalan na usman ta ce surukin manzon Allah ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma su lalataci mutane marasa mutunci suka je su yi shi kaza kaza kaza kaza kaza sai yanki tafiya ta sake dawowa madina ta musu kutuba baliga ga sunan suna zaune sai da malamai suka tsaya suna ta fama cikin sharhin kutuban na Aisha Allahu Akbar suka saka ta cikin gogo ta yi ta yi ta ba da gudunmawa a cikin siyasan wannan lokacin in ba haka matsala sai ta lalace sai da ta tara su ta ce ya jama'a ba ni da haƙƙin ni uwar a kanku ne suka ce haka ne ba su da na cewa ni uwar ku ce fa ummul mu'minin ce ni wa ya isa ce a'a kila sai kila sai kowa ya yadda kusa da kanshi akan haka don alkur'ani yace wa azwajuhu ummahatuhum yace ya jama'a ba ni da haƙƙin uwa akan ku waye sai daga kanshi duk shakkin mutum da yake so na daga nan ta shigo musu sai da ta kalla wannan shaitan din nan ta fara ubana fa shine biyu shine na biyun da Allah shine ukun su Allahu akbar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ta kawo annan dabba shi daya to me zai shine mu me zafi me bata mu haka rayuwa ta tun da Allah ya halitta duniya har a da kasa Allah dan adam da ta gani din nan zarni wa man khalaqtu wakila mutum da kyale shi da Allah baka isa ka magance dan adam ba sai Allah ne ya halice shi yake min khutarin lahu sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah yake amma ba'du yake inna fa inna dunya khadiratun hulwa yake to jama'a ku sani duniya fa kuna ganin ta da kele kele koriya ce kuma mai zaki kuna ganin kele kele a ciki wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha Allah zai maye ku a cikin zai sa ku zama mai yau a cikin kasa ku rayu a cikin duniya fa nazirun kaifa Allah zai sa ku rayu a ban kasa ya sa ga abu masu daɗi ga masu kalli ga abubuwa amma ya haramta kaza ya halatta kaza sa'annan yana kallon kuwa zai bi dokokinsa ki ku duniya yace ku tsoci duniya wata kulli sa'a ku guji mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء da فرق فتنة تفارو أكتم بني إسرائيل ما تاسك كنتروش mun gane ko suna zaune gida zaman lafiya don tsananin sharri da fitina da makirci da kisisina sai da ce mamijinta za ta masallaci ya za ta yi <laughs> zai za ka masallaci ya za ka yi da ita ai mun ga cikin mun ga ta hadisi sahihi matar sayyidina Umar ta san ba ya son fita ba ya son ta fita kullum take to zuwa an jima zai ce zan je masallaci ne gida zan je masallaci na Umar ya tsaya ya rasa yadda ce mata zai kace shi sai da ce manzo Allah ta la ta mana unisa Allah eh, eh, eh, imam Allah masajidillah Allah manzo Allah ce kada hana mata zuwa masallaci ai fita dai to da ban je ban je buki ba ban je je kasuwa ban je ko da ai haka kake to yanzu zan je masallaci mai gani hankalin sai ba ya da masu duk inda ka kai baka isa ka fitar cikin ba sai dai a hankali a hankali ake ciki to awwala fitnat bani isra'ila kanat fi nisa yace fi farkon fitina da ta faru a cikin bani isra'ila mata suka kirkiro ana zaune zaman lafiya mata duk sa'an da ake zaune mata na zaune gida suna zaman aure suna kulle duk inda fitina take wallahi sai ta yi kaɗan babu inda fitina ke yaduwa kamar yawan su kan mata wata a akan titi akan hanya za a shiga nan za a fita nan za a je za a dawo ba hamsewa in mace bukatar aiki ta mata ta yi ba ko karatu ba a'a amma komai ai an san menene daidai a cikin menene kuskure kowa ya sani al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas amma me yake wa man ittaqa shubuhat faqad istabra ad-dini sai ka ce mace bani Isra'ila ke za ta masallaci za ta toshi ko zai yi hana ta ba zai yi hana ta ba to ya za ta yi sai ta dauki katako ta yi takalmi haihu kenan ko sai ta yi tsawon maza ta ganin ta in mafarin fitina ta cikin bani Isra'ila sai sa manzo Allah ce fa in awwala fitnat bani Isra'ila kana cikin nisa'i ala manzo Allah ce ku saurara innal ghadaba jamratun yace ku san cewa hushi garwashi ne na wuta توقد في جوف ابن آدم يتي أكي كنا تأسكن سجن دان أدم ألا ترون إلى خمرة عينيه وانتفاف أوجاجه yace ba kwa ganin jajayen da idanunsa ke yi kuma jijiyoyinsa duk su kumbura mutum ya fushi na wuta da shi kake hurutawa a cikin cikin dan adam sai ga idanunsa sun ja sannan jijiyoyinsa sun kumbura to sai manzo Allah ce menene maganin haka in ya faru fa idza wajada ahadukum shay'an min zalika fal arda al arda duk sa'an kaga hankali ka ya tashi in kana tsaye ka zauna in zaune kake ka kwanta ma'ana ka kalle girman kai da hankan jahiyanci sai kaga al'amari ya sauki saboda ka kashe zafin wannan abin da ke ya kawo maka ala manzo Allah ce ku shaurara inna khairar rijali yace fiyayyen mutane manzo Allah ya je kasa mutane yanzu yace yayye mutane man kana bati al-ghadabi sari'ar riba wanda yake kafin yayi fushi da wahala in kuma ya fushin yanzu yanzu sai ya hakuri manzo Allah ke abin da yake kenan dan mutane akwai wanda kafin ya fushi da wahala in ya fushi kuma yanzu yanzu an ba shi hakuri sai ya huce manzo Allah ce sai ya fi. yafi akwai wanda yanzu yanzu sai ya fushi kuma kafin ya yarda da wahala manzo Allah ce wannan shine mafi shari yana ai al'amari na da wahala sauran shi kenan ko yace fa inna min ar-rijali man kana basi al-ghadab sari'a ar-rida wa sharra ar-rijali man kana sari'a al-ghadab bafi ar-rida kuma mafi sharrin mutane wanda yake saurin fushi kuma kafin ya sauko sai an yi kamar ana yi فإن كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها yace in mutum yazo ya zama kafin ya fushi da wuya kuma ya fushi yanzu yanzu sai sauka yace ta al'amarin da sauki koko a'a yana saurin fushi amma kuma yanzu yanzu sai sauka yace da sauki ala inna khairat tujari man kana hasan al-qada'i hasan al-farabi yace fiyayyan ɗan kasuwa wanda suka fi alheri wanda yake yana kyautatawa in zai sayar haka in zai saya in zai bayar haka in zai nema in ana neman shi haka in shi ma yake nema akwai sassauci akwai rufin asiri a ciki akwai mutunci wa sharrat tujari man kana kuwa wanda yake yake da tsane wurin ana ne jiya neman shi bashi ba zai bayar ba in shi yana bi ya matsa muku ba hakuri ba shi ba jin kai fa idza kana rajulu hasana al-qada'i sayyi al-talabi aw kana sayyi al-qada'i hasana al-talabi fa inna hadhiha yace in ya zama